الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na karatun littafin نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دروس وعبر واللفر مال ممو دكتور أبو عبد الرحمن محمد الثاني عمر موسى الله ya ƙara masa taufiki da kuma lafiya. ‘Yan uwana a darasin da ya gabata, mun kwararo inda malam ya kawo bayanin shayar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma rainan da aka yi masa a Banu Sa'ad ƙarƙashin kulawar Halima ibnatu Abi Zu'aib as-Sa'diyya da kuma mijinta da ake mai alkunya da abu kafsha wanda sunansa alharis dan abdul uzza a ƙarshe mun karkare da cewa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana wannan gari ya ga wani abu na ban mamaki wani abu na ban mamaki ya faru ita ce matsalar tsaga kirjinsa da kuma yadda abin ya wakana to amma gabanin nan yana da kyau nan ma mu yi dauraya akan cewa banda halima sa'diyya ya tabbata kuma a cikin hadisi kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 5151 riwayar ummuna ramla ibnatu abi sufyan Allah ya kara musu yadda ta ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matar da ake kiranta suwaibal aslamiyya ta shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma kamar yadda ta shayar da su shi da abu salama ibnu abdul asad tsohon mijin ko mijin mijin na na ummu salama na farko Allah ya ƙara musu yadda to bayan malam ya kammala da wannan sai bisa ga salansa mai ban sha'awa sai ya kawo kuma tambayoyi domin a daɗa kiyaye karatu tambaya ta farko ya ce uzkur ma ta'rifuhu min sababi hadithatil fil faɗa abin da ka sani dangane da abin da ya janyo wannan fitowar da giwa domin a zo a rushe kaba. ina jin za ka tuna karatun abin da ya janyo haka saboda wani daga cikin banu kinana ya tafi can wannan cocin da abraha ya gina a sana'a ya je ya lalata cikinta da najasa wannan takaici shine ya saka ya fito abraha ya fito ya ce to tun da ma abin haka ne bari ya zo ya rushe ɗakin allah ya ga me za a yi tambaya ta biyu yace limaza summiyat alhadithatu bi'amil fil me yasa aka kira wannan labari wannan abu da ya faru da cewa shekarar giwaye amsar a fili take kamar da muka karanta cewa saboda a wannan shekarar ne abraha ya fito da wata giwa wadda ba a taba ganin mamakuwar giwa ba irin ta domin ya zo ya ta'annuti a ɗakin Allah tambaya ta uku ma hiya sura lati unzilat fi hadhihi alhadisa wace sura ce aka saukar da ita sukutun da guda a cikin alqur'ani take tabbatar da wannan labari ya faru ita ce suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul malam yace tambaya ta hudu mata wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaushe aka haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka ce malamai sun karu junan su ilimi har ƙauli uku ƙauli na farko shine ƙaulin da jumhurin malamai suka tafi a kai shine sha biyu ga watan rabi'ul awwal wannan ƙaulin babban malami ko babban masanin tarihi Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi ya rinjayar da shi kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka sai ƙauli na biyu cewa an haifi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a tara takwas ga watan Rabi'ul Awwal wannan shine kaulin wannan babban tabi'in Muhammad dan Jubair dan Mut'im sannan kuma Malam Nasir Din Al-Albani shi ma ya tafi akan haka yana mai goyon bayansa sai kuma kauli na uku shine kaulin da almajirin Ibn Ishaq Muhammad dan Umar Al-Waqidi ya faɗa shi yana ganin goma ga wata ne to amma dai a ƙarshe dai a malamai sun furin jayar da cewa sha biyu ne ga watan Rabiul Awwal wallahu ta'ala a'lam tambaya ta biyar yace uzkuril asbab allati ja'alat al-arab yaltamisuna li auladihim al-maradi'a min al-bawadi ka faɗi dalilan da yasa laraba suke nemawa ƴaƴayensu jarirai waɗanda za su kula da su su shayar da su a ƙauyuka shi ma mun faɗa a cikin karatun cewa dalilai ne mabambanta fitattun dalilai daga ciki saboda yanayi na iskar ƙauye ta fi iskar birni daidaita ta dukkanin ɓangarori don haka in yaro ya taso a ƙauye to zai zamto yana da ƙoshin lafiya da ƙarfin jiki sama da yadda na birni zai taso fuska ta biyu wadda malam ya faɗa ya ambaci saboda daidaita yaren mutanen ƙauye mutanen karkara yarensu yana da ƙarfi yana da usuli yana da asali saɓanin birni inda yake a dandazo ne mahaɗa ce ta mutane mabambanta ana samun rauni na yare malam yace masmu murdi'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya sunan wadda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kace sunanta Halima ibnatu Abi Zu'aib as-Sa'diyya yace wa min ayi qabilatin ja'at daga wace kabila tazo kabilar ta shine Banu Bakr ibn Sa'd su kuma Banu Bakr ibn Sa'd ɗaya ne daga cikin manyan gidajen kabilar Hawazin Hawazin kuma fitaccen kabila ce cikin kabilun Larabawa to ‘yan uwana yau sabon karatunmu shi ne ra'ayuhu sallallahu Alaihi wasallam lilganam wa tu shaqqis Fadar, labarin irin kiwon dabbobi da manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya da kuma abin da ya faru yayin tsaga ƙirjinsa. Wannan abubuwa ne guda biyu muhimmai wanda su ma suke cike da iznoni da wa'azi kuma suke mana fashin bakin waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wace irin kulawa Allah ya bashi lokacin da ya taso kaga dai magana akan kiwon dabbobi wannan abu ne wanda yake cike da hikimomi yake cike da manufofi wanda aka bashi horo na ya iya kiyaye dabbobi kuma ya iya haƙuri da su babu shakka zai iya haƙuri da mutane domin dabba ba ta da hankali a tara maka dabbobi masu tarin yawa a ce ga yadda ake so ka kora su a hankali wanda yake ba shi da hakuri ko ba shi da nutsuwa ko mai garaje to babu inda sabgar za ta je sai Allah tabaraka ta'ala ya zaba masa wannan bugu da ƙari banda abin da ke cikin sabgar na me na sana'ar hannu domin noma da kiwo da abin da ya shafi kasuwanci duka wannan sana'o'i ne ababen yi ne wanda ake so mutum musulmi ya tsaya da su izamto cewa ya tsaya da kafarsa shine ogan kansa ba wani bane yake jira wani ya bashi duk wanda yake kullum yake jira wani ya bashi to damuwarsa za ta yawaita bacin ransa zai yi yawa yau da gobe mutum yana baka zai gajiya Allah ta'ala shine kaɗai wanda baya kosawa in yana bawa bawansa to malam ya fara da kiwon dabbobi din yace ra'yuhu lil ghanam ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam al-ghanama fi badiyati bani sa'ad. وفي أهل مكة بقراريط يتقاضاها منهم مقابل عمله روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة معناه yace manza الله sallallahu alaihi وسلم sallam واندبو بي لو lokacin da aka kai shi shayarwa a ƙauyen Banu Sa'ad. Ya kasance yana kiwon dabbobi na mutanen Makka saboda wasu ‘yan kwabbai da ake bashi zamto cewa kamar biya ne ga wannan kiwon da yake kaga sana'a ce. Ya ce domin ya tabbata a cikin sahihul Bukhari ko al'imamul Bukhari ya rawaito a cikin littafinsa mai inganci hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manza Allah sallallahu Alaihi sallam ya ce babu wani annabi cikin annaba face sai da ya yi kiwon dabbobi. Sai sahabbai suka ce har kai ya ma'aikin Allah sai ya ce kwarai kuwa na kasance ina yin kiwon dabbobi. Dabbobin mutanen Makka saboda wasu ‘yan kwabbai da suke bani ko wasu kuɗaɗe nasu na wannan lokacin. Kaga kenan ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu Alaihi sallam ya yi kiwon dabbobi. saboda wasu hikimomi wanda muka yi ishara zuwa gare su ko malam shi ma zai zo ya mana magana a kai malam ya ce wa min abrazil hikami wal ibari fi haza yana daga cikin fitattun izinoni da hikimomi da fa'idojin da za a samu ƙarƙashin wannan awalan an yahsula lahu sallallahu alaihi wasallam at-tamarruna bi ra'yiha ala ma yukallafu bihi min al bi amri ummatihi izamto manzo sallam ya tarbiyantu da sabawa wajen kiwon dabbobin nan izamto ya saba da irin nauyin da za a ɗora mai na gudanarwa da kulawa ga lamarin al'ummarsa domin jagoranci nauyi ne jagoranci nauyi ne babu wanda za ka ga yana hankoran jagoranci galibi sai mutum biyu ko dai wanda yake azzalimi ne macuci yake burin a bashi jagorancin al'umma ya cuce su ko kuma wanda bu wanda shi kuma jahili ne bai san irin nauyi da ƙalubalen da yake ciki ba a gefe guda ana iya samun daidaikuwa waɗanda su ba wannan shine manufofinsu ba amma dai shi yasa zaka ga duk inda mutanen kirki suke suna gudun jagoranci har sai idan ya zo ya same su to kuma sai su zage dantsi shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da al'ummarsa na cewa kada su nemi jagoranci domin idan suka nema to sai Allah ya basu da iyawarsu sai zanto jagorancin ya gallabe su amma idan kuma jagorancin ne aka zo aka ɗora mutum ko mutane suka fito suka ce shi suke so ya jagorance su to sai Allah ta'ala ya bashi nasara ya taimake shi dan haka da aka bashi jagoranci na dabbobi waɗanda ba su da hankali in har ya iya yin haƙuri wurin ya tafi da su ya iya haƙuri da irin abin da za su zo masa da shi na hauka, domin su ba su da hankali, inhum illa kal an'am, su ne dabbobin ma'ai, don haka dabba ba ta da hankali, wanda ya iya haƙuri da mara hankali, to lallai zai iya haƙuri da mai hankali. Na biyu, an yahsula lahu sallallahu Alaihi wasallam bi mukhalatatiha alhilmu wa shafaka لأنه إذا صبر ala ra'iha وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع ودفع عدوها من سبع وسارق وغيرهما ومعرفته باختلاف طبائعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألف من ذلك الصبر على قيادة الأمة أبو نبي biyu أبن دوانا زي كويا zai صلى الله عليه وسلم شيني wato tsabagen haƙuri da kuma tausayi domin in har mai kiwon dabbobi ya iya yin haƙuri ga irin haukan da dabba za ta zo da shi na daga yana so su haɗu a wuri guda amma su kuma suna ƙoƙarin tarwatsewa sannan ya iya hakuri da ya kora ta bayan ta gama kiwo a nan ya kai ta inda ya fi dacewa a kiwo wanda ya fi wannan gurin na farko daga nan ya ƙara kai ta gaba ya iya haƙurin wannan sannan ya iya haƙuri wurin ya kare ta daga dukkan wani sharri da zai same ta wanda yake abokin gaba gare ta kamar misali zaki ko kura ko abin da ya kama da haka ko barawo ma'ana zai zanto sa a farke yake ko da yaushe kulawarsa tana kanta sannan kuma ya iya haƙuri ya gane ɗabi'unsu za ka ga a cikin dabbobi akwai mai faɗa akwai wanda yake kuma baya ji akwai mai ƙiriniya akwai wanda yake kuma mai haƙuri akwai mai sauƙin kai duka ya iya haƙuri ya tafi da su a yadda suke to wannan zai ba shi damar ya saba da haƙuri wajen gudanar da al'umma ana wannan malam yana nuna mana cewa daga cikin muhimman siffofi na jagora shine haƙuri idan jagoran al'umma ko mai gida a cikin gidansa ko matar gida a cikin gidanta ko jagora a ma'aikata ko a kasuwa jagora na aiki kowane irin aiki ne ya zamto cewa baya iya yin haƙuri da ma'aikatansa to babu inda tafiyar za ta ci shi yasa kaga annabawan Allah da Allah ya ba su ragamar jagorancin al'umma dukkanin sai da aka jarrabe su manya-manyan jarraba suka kai haƙuri shi yasa alqur'ani yace wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru mun sanya su jagorori suna shiryawa da umarninmu bayan sun yi haƙuri dan haka shi yasa zaka ga mutum ko aure yanzu sai a ce a yi haƙuri to kai banda ka sai an ce maka kai haƙuri ai ya zama dole ne ma kai haƙurin saboda in dai baka yi haƙurin ba ma ai rayuwar ba za ta za ta tafi ba dan haka sai aka jarrabe shi jarrabawa mai wahala ta kiwon dabbobi ta yadda idan ya tirsasa kansa ya iya hakurin to in Allah yadda kalubalen da zai fuskanta ga shugabanni domin a cikin waɗanda kake jagoranta akwai mara ɗa'a akwai mara tarbiyya akwai wanda baya jin kunyar ya fito ya zage ka musamman a wannan gabar da muke da ita ta ta kafafen sada zumunta zaka ga duk mutuncin mai mutunci to bai wuce wani wanda ba kowan kowa ba ya keta shi ya zage shi kuma watakila jagora ne eh wanda watakila idan aka aka ce gashi nan a bainar jama'a je kama inda yake an baka aiki ba za ma ka iya zuwa gaban sa amma saboda albarkar wannan baiwar da Allah ya yi mana amma kuma mu muka dauke ta ta zamto kuma muna sabawa Allah da ita to kaga shugaba yana buƙatar haƙuri da irin maganganu da zai ji daga mabiyansa wanda za su so kan mai zuciya maganganu na tuhuma maganganu na yarfe maganganu na ƙage bai kamata shugaba ya zamto cewa duk wanda ya mai magana ba ko ya mai yarfe ya mai ƙage zai ba shi amsa ana buƙatar shugaba ya zamto mai haƙuri kawai sai dai a gani a aikace A in aka gani a aikace don haka wanda zuciyarsa tana da kyau zai yaba wanda zuciyarsa ba ta da kyau ko kanka ka dafa ka bashi ya ci ba zai gode maka ba to daga cikin hikimomi malam ya ambaci ta uku yace annallaha la ya'jizu an yuhayyi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kull wasa'il al-'aish ar-raghid wa yughnihi bidhalika 'an at-ta'b wal-kadah ولكن أراد أن يعلم الأمة أن خير ما اكتسبه المرء من عمله وجهده الشخصي وأن قيمة الإنسان فيما يقدمه لمجتمعه من خدمات قدر طاقته واستطاعته ما لن يتشي بيقاقر الله بتبارك وتعالى يبوى تشوى زنسى دكنا هنيوي نمي نرى يوامي دائي يودا تدشي قبرن فادتا شدا وهلهلو da kuncin rayuwa amma babban sirrin da yake cikin wannan sai Allah ta'ala ya hana shi sai ya jarrabe domin ya koya wa al'umma cewa mafi alkhairin hanyar da mutum zai nemi arzikinsa, mafi alkhairin hanyar neman abinci shi ne neman abincin da mutum ya yi da guminsa, sana'ar da ya yi ta hannu. To wannan ita ce mafi alkhairi, mafi alkhairin abin da bawa zai yi na, na, na samun wato abin yau da gobe abinci kenan. Sannan kowane ɗan Adam babbar ƙimar da yake da ita shine irin gudunmawar da yake bawa al'ummar da yake zaune a cikinta kaga mu lissafinmu ya canja wani zubin mun fi kimanta mai irin mai um, ɗabi'a kaza ko mai ta'ada kaza ko mai ta'ada kaza a'a a musulunce mafi mahimmanci a cikin al'umma shine waye fi bawa al'ummar gudunmawa da haka ko shugaba ne ya zamto cewa ya miƙe kafa ba ruwansa da maslahar al'ummar ba ruwansa da mafsadar al'ummar a'a kawai ta kansa yake yi kawai kansa yake wagata to ai wannan shugaba ne wanda ba shi da amfani kamar yadda mafi karancin daraja da matsayi a cikin al'umma idan ya zamto ya tashi tsayin daka yana hidimtawa al'ummar ko wani bangare na al'ummar ƴaƴanta ko ilimi ko abin da ya shafa ya kama da haka to wannan shi ne muhimmi kuma wanda Allah tabaraka wata'ala yake alfahari da shi yake tunƙaho da shi yana da matuƙar muhimmanci ire-iren waɗannan sana'o'in a same su a cikin al'umma idan aka rasa wanda zai kula da dabbobin mutane ma'ana kenan mutane za su zamto ba su da dabbobi don haka kenan ashe kamar malam yana ce mana zai iya yiwa ka zamto kana da sana'a wadda kake taimakawa 'yan unguwa a lokaci guda kana samun halaliyarka kuma Allah ya baka ladan taimakawa 'yan unguwa ma'ana ko da sana'a ce wadda kake kawo musu wani kaya wanda suna bukatar sa na masarufi na yau da kullum wanda ba don ka kawo din ba wataƙila da wani sai ya tafi kasuwa to wannan ma akwai lada a kai kuma yana da muhimmanci kuma kana da muhimmanci a cikin rayuwar al'umma darasi na hudu annahu sallallahu alaihi wasallam يعاشر فيه الضعفاء من الغلمان الذين ليس فيهم استعلاء أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا يستعلون بشرفهم za mu ga a cikin wannan yanayin kiwon tama in an tashi ai ba mutum ɗaya ne yake fita ba za ka ga gungu-gungu ne ake fita don haka a sirrin da ke ciki shine dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damar cuɗanya da yin mu'amala da yaran da su raunana ne ‘yan ƙauye ne waɗanda su ba su sha ruwan birni ba iyayensu ba kowan kowa bane. saboda ya koya daga ɗabi'unsu na gari domin su ma suna da ɗabi'u na gari saɓanin ‘ya'yan da suka taso a birni cikin gata ba sa ganin kowa da gashi sun raina kowa in ba sun samu tarbiyya ta ƙwarai ba don haka cikin wannan sirrin don haka a sanya shi cuɗanya da ‘ya'yan abin nan kaga wannan yana nuna mana cewa kenan ‘ya'yanka ‘ya'yana kada ka kawwame su ka ce a'a kawai iyasuwa na za su yi mu'amala da su a ba su dama su cuɗanya da al'umma amma a sa ido a kan cuɗanyar ta yadda idan sun zo da abin da yake ba shi da kyau za a kwaɓe su a lokaci guda kuma a lokaci guda kuma za su ci gaba da amfanuwa da da fa'idantuwa daga wato abin da su wa'annan yara suke da shi darasi na shida na biyar malam An na fihi kasban maddiyan min amali yadi wa afdalul kasbi ma kana min amalin yadi. Za mu ga wato ita sana'ar hannu tana da muhimmanci don haka a cikin wannan labarin akwai fa'ida ta cewa wato mafi alkhairin hanyar neman arziki shine sana'ar hannu mafi alkhairin wato abin da mutum zai ci a bakinsa shine abin da ya ci da guminsa sana'o'in nan na hannu suna da matukar muhimmanci don haka ya wajaba musamman a irin wannan lokacin da rayuwa take ta canjawa gwamnati mutane suka yi mata yawa gwamnati ta gaza gwamnati ta zamto cewa ba ta zuwa ba ta yi wa mutane abinda mutane suke tsammani ko suke sa ran za ta yi musu to akwai bukata izamto an yawaita sana'o'in hannu ga yara masu tasowa domin a samar da wato a gurabe na dogaro da kai na shida yace arada an yu'allima ashabal mabadii wa daawati an ya'tamidu ala anfusihim awwalan wala ya'ishu 'alatan 'ala ahad حتى لا يكون لأحد عليهم منه أو فضل فيمنعه ذلك أن يصدع بالحق في وجهه أتشن وانا قصة تا كيوان دبوب من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا مفائدا تدتشيوا إن دي كان دوتا من فادك كيسوك إسد إتا أتشن الأمة إن دي كي مي كويا ومتاني الديني ني إن دي كي كان سوك دورا الأمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أكن تآدو ما سكاو to lallai kafin ka kutsa cikin wannan aiki ya waje ba a ce kana da sana'ar dogaro da kai don gudun kada izamto cewa kana ɗamfaruwa kana, kana kara taya da waninka ka dogara da waninka ma'ana kana dogara da abin da za su ɗauko su baka domin ka sani idan ana ɗaukowa ana baka musamman ma yayin da kai kake roƙa to ka sani wata rana fa za a yi maka gori ka sani wata rana za a yi maka wulaƙanci sannan idan har ba ka tsaya da ƙafarka ba ba ka dogara da kanka ba to wannan ba zai baka cikakkiyar dama ba wadda za ka yi mai za ka iya faɗar gaskiya don haka a kowane irin zamani a kowane irin lokaci musamman masu da'awa masu kira zuwa ga Allah almajiran ilimi da malamansu lallai ya waje ba a ce suna da sana'ar hannu wadda za ta kawo musu ɗari da kwabo. Ita sana'an nan mafi mahimmanci a cikinta shi ne mutum ya nemi Allah ta'ala ya sanya albarka a cikinta. ‘Yan ƙaramar sana'a in Allah ta'ala ya kalle ta yaba ya sanya mata albarka, shi kenan. Shi sa za ka ga a lokacin da idan ka je kasuwar kurmi ko kasuwar sabon gari ko wata daga cikin kasuwanni, za ka ga wane da sana'a ɗaya aka san shi, za a ce wane mai kanwa, wane mai kaza. Ya akwai nau'i na wadatar zuci, ya dogara a kanta ya alkinta ta kuma wannan sana'ar ita take yi mai komai take wa dangi da yan uwa komai ba ce ka a faɗaɗa ba to amma dai a yanzu zaka ga akwai nau'i na haɗama akwai nau'i na rashin wato miƙa wa lamari a miƙa wa Allah tabaraka wa ta'ala lamarinsa yadda ya dace bayan malam ya gama da wannan sai ya shiga kuma hadisatu shaqqi sadri yace fi sanati rabi'ati min umurihi sallallahu alaihi wa sallam وقعت له في بادية بني سعد حادثة شق الصدر وقد روى ذلك مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق, فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته فقال إن محمدا قد قتل واستقبلوه وهو منتق منتقع اللون ما لن يتشي قابين دي da آقا كرجم من زن الله صلى الله عليه وسلم Ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara hudu daga rayuwarsa to waƙi'ar nan ta tsaga ƙirji ta faru a kabilar banu sa'ad ibn bakr kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul imami muslim hadisin sayyidina anas dan malik Allah ya ƙara mai yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibrilu ya zo ya riske shi lokacin yana wasa da yara sai ya kama shi ya gefe da shi sai ya kwantar da shi ko ya kayar da shi sai ya tsaga ƙirjinsa, sai ya fito da zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fitar da wani gudan jini a jikinta sai ya ce wannan shi shine rabon shedan a cikin zuciyarka kuma an fitar da shi sannan sai ya wanke zuciyar a wata tasa ta gwal da ruwan zamzam sannan sai ya mayar da zuciyar inda take sai ya nane wurin ya rufe ya mai da shi yanda yake yara da suka ga wannan abu mai ban tsoro mai ban mamaki sai suka zo suna gudu ga mahaifiyar ma'ana ga mai shayar da shi kenan suka ce lalle an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai sai suka fito kwansu da su suna zuwa sai suka tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canja launinsa ya canja ana wanda ya shiga cikin wani yanayi lalle ana ganin irin wannan canjin ballantana shi da yake fari sallallahu alaihi wa alihi wasallam me cice hikimar da take karkashin wannan shaqqu sadri din malam yace hikmatu shaqqi sadri yace fiha tahiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil'ismati min ash-sharri wa ibadati ghayri Allah ta'ala لتلقي ta سيتنزل alaihi من wahyi ثانيا كما أنها كانت إعلانا من الله تعالى لمكانته ومنزلته منذ صغره ثالثا وهي أيضا تطهير لقلبه في صورة مادية تظهر أمام الناس جميعا فلم يرتكب إثما ولم يسجد لصنم من طفولته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم رابعا إذا كان الشيطان له حظ من قلوب الصبيان وهي لم تحمل حقدا ولا بغضا ولا حسدا فكيف بقلوب الكبار خامسا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وكما شق, شق صدر النبي صلى شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وتطير قلبي الذي هو أنقى قلوب البشر يدل على أهمية تعاهد القلب بالصيانة والتطهير وعدم الغفلة عنه فهو مكمن العدو ومحل وسوسته وغزوه ما لن يتي أكوي هكمومي تكين آغا كرجن زن الله صلى الله عليه وسلم ya lissafa hikima ta kai biyar hikima ta farko ya ce domin a tanadi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikakken tanadi na ba shi kariya daga dukkanin wani sharri kada sharri ya samu damar da zai shige shi kada shi ma ya samu damar da zai kusanci sharri sannan a raba shi da bautar wani Allah maɗaukakin sarki kaga wannan an masa cikakken tanadin da zai karɓi wahayin da zai sauka gare shi to dama wannan ya dace matuƙa da gaske musamman idan ya zamto cewa a wannan al'ummar da ka taso cewa ba daidai ba tana da yawa a ciki idan Allah bai ba shi wannan kariya ba to shi ma sai ya afka a cikin irin abin nan dan duk wanda ka gani ya taso kan wata ta'ada to yana lura ne da abin da ya ga ana yi a gidansu a garinsu a ƙasarsu da abin da ya kama da haka don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sabbaba sababin da zai hana wasu gurbatattun abubuwa yin tasiri a kansa sallallahu alaihi wasallam hikima ta biyu a cikin wannan akwai nuni dangane da daraja da matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana yarinta kulawar da Allah ta'ala ya fara bashi tun yana yarinta sallallahu alaihi wasallam hikima ta uku a cikin wannan akwai tsarkake zuciyarsa Gabarin duk wani abin da yake na rayuwa ne wanda ake hankoro a kansa wanda mutane suke gani shi ne komai to shi Allah ya cire masa wannan abin baya kallonsa ba shi da wata kima da daraja a zuciyarsa wannan sai ya bayi zuwa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin zunubi ba bai taɓa yin sujjada ga gunki ba tun daga yarintarsa har zuwa wafatinsa sallallahu alaihi wasallam saboda mai saboda tasirin wannan kiyayewar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa Fa'ida ta hudu ko hikima ta hudu, Malam ya ce idan ya kasance cewa wato yara ƙanana waɗanda ba su da wani ƙullaci ga wani, ba su da wata gaba da ƙiyayya ga wani, ba san ma me yake musu ciwo ba su da wata hassada, amma a tare da haka saboda ƙiyayyar shedan yana bibiya su yana musu bita da kulli, yana musu mummunan tanadin ya halakar da su su saba da sharrinsa tun kafin su girma. to da Allah ina ga kuma manya ana wannan yake nuna mana muna da tsananin buƙatar mu kula da zukatanmu a'malul qulub din nan da malamai suke gaya mana muna da tsananin buƙatar mu tarbiyanci kanmu wurin wato rike su domin da wannan ne za mu samu ƙarfin imani fa'ida ta biyar ko hikima ta biyar ta tsaga ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru har sau biyu sannan an tsarkake zuciyarsa don haka zuciyar manza Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace zuciya tsarki in dai dan adam ne to babu wanda ya kai tsarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai a cikin mutane da aljanda kowa babu wanda ya kai tsarkin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna maka cewa ashe zuciyata zuciyarka tana buƙatar mu dinga mata garan bawo mu dinga mata sabis mu dinga kula da ita mu dinga wanke ta mu dinga kiyaye ta irin tanadin da zamu yi mata na kiyayewa da irin bata abincin da take buƙata domin akwai abincin zuciya kamar yadda ciki yake buƙatar abinci da abin sha to zuciya ma tana da nau'i da sinadarin da yake abinci gare ta sai sa alqur'ani ya faɗi kaɗan daga ciki Ya yace ambatan Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub domin me ya akai zuciya take samun nutsuwa da ambatan Allah saboda ambatan Allah abinci ne daga cikin abincicikan zukata Da haka kenan mutum ya yi ƙoƙari ya kada ya rafkana ga barin ambatan Allah tabaraka Ta'ala. shi kuma abokin gaba burinsa shine ya gaya za ka rafkana shi kuma sai ya afko maka sai ya maka ta'adi da haka malam ya ce ita zuciyar nan nan ne inda abokin gaba yake ƙoƙarin ya kawo ya kawo wato hari ya kawo farmaki kuma har wasu wasun sama ai anan yake sawa yakin sama duka anan yake yi to duk sa'an da bawa ya iya samun ƙarfi ya iya samun galaba dangane da zuciyarsa to ana sa ran insha Allahu ta'ala zai samu nasara akan shedan to bayan nan malam sai ya biye wannan uh, wannan bayanai da yayi da tambayoyi domin izamto ɗauraya ga darasin yace as'ilatul lil muraja'a ماذا رأى النبي صلى alaihi عليه وسلم وأين كان ذلك ونكيو من زان الله صلى الله عليه وسلم يي kaga yayi kiwon dabbobi a ina hakan ta faru lokacin yana a Banu Sa'ad ibn Bakr tambaya ta biyu uzkur hikmata zalika ambaci me hikima da sirrin da ke cikin kiwon dabbobi malam ya ambata mana hikimomi da dama daga ciki babbar hikima shine domin ya sabawa da kansa juriya da haƙuri da tausayi idan makiyayi ya iya yin juriya dangane da timbe da kuma taurin kai da kuma rashin ah, hankali na dabba to yayin da ya zo yana jagorantar al'umma zai yi haƙuri da su kuma zai tausaya musu domin wayannan ɗabi'u guda biyu muhimmai ne ga shugaba wanda yake jibintar lamarin al'umma izamto yana iya haƙuri da su izamto kuma yana tausaya musu duk sanda aka samu wannan to Allah yadda ana sa ran shugaba zai zama muwaffaq zai zama wato Allah zai bashi tawfiki ya dace wurin yi musu abin da ya dace sannan kuma daga cikin hikimomin da malam ya ambata za mu ga ya ambata cewa wato wato izamto cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai gagare shi ba in ya ga dama ya dinga sakko da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinci daga sama abinci wanda ma ba wanda ya taɓa cin irinsa to amma ya yi wannan ne don ya koya wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muhimmancin aikin hannu muhimmancin dogaro da kai musamman ma ga wanda yake ma'abocin saƙo ne da da'awa da malinta da koyar da al'umma idan ya zamto ya dogara da mutane to ba zai iya gaya wa mutane gaskiya ba domin in dai baki ya ci dole ido ya ji kunya amma in ya zamto cewa ya tsaya da ƙafarsa, shi yake ɗaukar nauyin kansa da na iyalinsa babu wanda ya isa ya masa wulaƙanci babu wanda ya isa ya masa gori don haka zai iya faɗa wa kowa gaskiyar da ta dace sannan kuma daga cin hikima wadda malam ya faɗa ya gaya mana cewa muhimmancin a sana'o'i ɗin ma izamto mutum ya riƙe sana'ar hannu sana'ar hannu tana da albarka matuƙa da gaske kenan ba ana kallon yawan abin da ke shigowa ba ne a'a ana kallon albarka ake izina da ita kamar yadda malam ya gaya mana daga cikin hikimar shine domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu cikakkiyar damar yin hulɗa da cuɗanya da 'ya'ya'yan da suka fito daga ƙauye da ƴaƴayen waɗanda iyayensu ba kowan kowa bane ya fahimci rayuwa daga wurinsu ta yadda wannan zai ba shi dama yayin da ya zo ya shiga cikin al'umma ya san matsalar al'ummar wanda duk yake jagoranta al'umma amma bai san matsala ba da abin da ke damun al'ummar to ya za a iya iya hidimta wa al'ummar to amma a matsayinsa na jagora sallallahu alaihi wasallam ya san al'ummar da yake jagoranta ya san matsalolinta kuma yana kokarin ya kawo musu wato mafita akan wannan matsalolin malam yace fi ayi sanatin kanat hadisatu shaqqi sadri a wata shekara ne akai yanka kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya gaya mana yace a shekara ta hudu ne ma'ana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara hudu da haihuwa yace wa aina waqa'at a wane wuri ne wannan ya faru sai ka ce a banu bakar dan sa'ad tambaya ta hudu yace uzkur tafasil al hadisa yace to ka gaya ka gaya mana dalla dalla abin da ya faru aka tsaga kirjin manzon Allah kaga a dunkule shi ma sai ka hararo hadisin Imam Muslim wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wasa da yara kawai sai Jibrilu ya zo sai ya kama shi ya kwantar da shi sai ya tsaga kirjinsa sai ya fito da zuciyarsa sai ya cire wani gudan jini a cikin zuciyar sannan sai ya zo da wato ruwan zamzam a cikin tasa ta gwal sai ya sa ya wanke a wurin sai mala'ika jibrilu ya ce haza hazu shaitani minka ya rasulullah wannan ne ka san shaidan a cikin zuciyarka kuma an raba ka da shi to sai magana akan eh, hikimomin da suke kunshi a cikin tsaga kirjinsa din wanda wannan shi ne darasi na ƙarshe da muka yi za mu ga a cikin cikin tsaga kirjin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malam ya gaya mana darussa wajen biyar kaɗan daga cikinsu wato irin kariyar da kulawar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam tun yana yarinta ta yadda harigido da hauka da kwamacala da ordinary yara suke shi Allah bai jarrabe shi da wannan ba kamar yadda bayan ya girma abinda ake yi na zalunci da shirka da saɓan Allah da shan giya da bautar gumaka da abin da bai dace ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin guda ɗaya daga ciki ba saboda ai an raba shi da sharrin shaitan sannan kuma a ciki babu shakka an nuna mana cewa hikimar kula da abin da ya shafi zuciya tunda a lokacin yana dan shekara hudu amma aka fito da gudan jini aka ce wannan shine kasan shaiɗan a zuciyarka wanda in ba mu mance malam ya ce mana Shaiɗan saboda kiyayyarsa har ƙananan yara da basu balaga ba bai basu ba kokari yake sa su su yi ba daidai ba in ku haka ne ashe manya wanda shari'a ta hukan su ya wajaba su kula da zukatansu su ba ta dukkanin kariya ta hanyar ko yaushe ambatan Allah da kuma abin da zai zai raya zuciyar na daga shari'a da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so to kai tsaye tunda muna da ɗan ragowar lokaci za mu shiga darasi na gaba shine rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda kakansa Abdul Muttalib ya raine shi malam yace wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi Abdul Muttalib iyya abinda ya faru wafati lokacin da wafati ya zo wa mahaifiyarsa Amina ‘yar Wahab da kuma irin yanayin kulawa da rainan da kakansa Abdul Muttalib ya masa. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين خرجت أمه من مكة إلى يثرب لزيارة قبر زوجها والد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب ومكثت شهرا ثم رجعت وبينما هي في طريقها أصابها مرض اشتد عليها في أوائل الطريق حتى توفيت بالأبواء قرية بين مكة والمدينة وعاد به جده عبد المطلب إلى مكة وأشفق عليه أكثر من إشفاقه على أولاده وصار يؤثره عليهم جميعا ما لن يتي منزو صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن تارد ما هي فيسا آمنة إروهب دكما كاكنس عبد المطلب دم هاشم suna ƙarƙashin kulawar Allah maɗaukakin sarki da kiyayewarsa. Allah ta'ala yana raina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tasar da shi mafi kyawun tasarwa. saboda Allah ya riga ya tsara dama zai girmama shi da annabta. To lokacin da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya cika shekara shida, mahaifiyarsa sai ta fito da garin Makka suka tafi za su ziyarci, suka tafi Madina za su ziyarci ƙabarin babansa. Dama ta ɓangaren mahaifiyarsa yana da ‘yan uwan mahaifiya su mutanen Madina ne, wanda a wannan lokacin ana kiranta Yasrib. Da suka tafi a tare da su akwai mai mata hidima da ake kiranta Ummu Aiman. Ummu Aiman ita ce sunanta Baraka al-Habashiyya, mahaifiyar Sayyidina Usama Ɗan Zaid, matar Sayyidina Zaidu Ɗan Harisa, Allah ta'ala ya ƙara musu yadda. A tare da su akwai wanda yake kula da su shine Abdul Muttalib Ɗan Hashim. Don haka ta shafe kusan wata guda, sannan ta dawo. To a hanyar dawo wata ne rashin lafiya ya tsananta a gare ta, a ta yadda a tsakiyar hanya ma rai ya halinta Allah ta'ala ya karɓi kayansa ta mutu a wata alƙarya da ake kiranta abuwa malamai suka ce a wata alƙarya ce tsakanin makka da madina don haka mutum uku sun tafi amma ƙarshe mutum biyu ne suka dawo makka sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam da kakansa Abdul suka dawo babu shakka abdulmuttalib ya nuna tausayi matuƙa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta yadda ƙarshe ya zamto cewa yadda yake kula da shi ko ‘ya'yan cikinsa albarka yana fifita shi a kansu domin dama ga shi da ya taso yatim al'abi ba shi da mahaifi mahaifinsa ya rasu sannan kuma ga shi yana shekara shida a daidai gabar da yake tsananin buƙatar mahaifiyar kuma Allah da hikimarsa ya ɗauke ta don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama cikakken maraya malamai suka ce ai dama shi maraici shine maraici a shar'ance yana faruwa ne idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin mahaifansa ko duka gabanin balaga mutum idan bayan ya balaga ne ba a ce mai maraya watakila sai dai a faɗa a harshe amma a shar'ance ba maraya ba sannan shi ma mataki-mataki ne na ƙololuwa wanda ya fi tsanani shine rashin mahaifiya da mahaifi a tare kamar yadda a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe shi ya hada masa biyu sannan suka ce sai rashin mahaifiya shine mataki na biyu sannan suka ce sai rashin mahaifi kaga kenan matakai ne guda uku to bayan malam ya ambaci wannan watakila mai tambaya ya tambaya ya ce tare da matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya jarrabe shi da rasa mahaifansa wannan akwai hikimomi masu tarin yawa a ciki domin Allah Ta lashe yake kula da bayinsa to kana ina ma uwa a dokar daji ta mutu wataƙila ta mutu ma tana shirin haihuwar ɗanta kuma ƙarshe a haifi ɗan lafiya kuma Allah ya raya shi to Allah ta'ala shi yake kula da al'umma shi yake kula da duniya shi yake kula da kowa da haka shi ya sa ma bayan Allah na kwarai da suka fi muhimmanta da shi shine su yi aiki na ƙwarai, domin bayan su yi kyau wani za ka ga sanadiyar 'ya'yansa sai ya je rashin gaskiya saboda yana so ‘ya'yan su ji daɗi. To ta yaya za ka nemi ‘ya'yanka su ji daɗi? Ka saci kuɗin al'umma, ka saci abin da biliyoyin mutane za su iya rayuwa a kansa, musamman a ƙasa irin tamu, wadda ake cikin tsananin talauci da babu, ilimi ya lalace komai babu mun zama koma baya, tare da cewa babu irin arzikin da Allah bai bamu ba, ya bamu arzikin ɗan adam, ana da yawa, amma an kasa sarrafa yawan ya zamto mai amfani. ya ba mu arziki na ƙasa duk abin da ka shuka sai ya fito muna kallon ƙasashen da Allah ya ba su yalwar ƙasa da faɗinta amma ba su yi su shuka ba saboda ba ta da albarka da ƙasar mu take to amma an tsaya ana ta wasa an tsaya kullum ana da lalacewa siyasa ta mai da mu wata iri 'yan siyasa sun kasa amfani da dama da lokacin da Allah ta'ala ya ara musu wallahi duk wannan abubuwan da ake yi lokaci ne Allah ya ara za a yi wani lokacin da zai zo duk shakiyanci mai shakiyanci ba zai samu dama ya shakiyanci ba shi yasa duk sanda ka samu dama yi kokari ya amfani da damar ka kai aikin alkhairi dan siyasa ne shugaba ne wata dama ce Allah ya baka yi amfani da ita ka amfani kanka ka amfani al'umma sai tarihi ya rubuta ka a cikin littafinsa mai kyau yayin da kai abin da yake mara kyau to tarihi yana nan zai rubuta ka domin shi tarihi shi yake rubuta kansa shi yasa ma masanansa suka ce tarihi baya jin tausayi ba za ka zo ka muna na ba kai ba daidai ba ka tafi kuma ka dinga tunanin cewa za a yabe ka ko za a faɗa alkhairi game da kai wallahi abin da kai din shi za a faɗa Allah ya sauke bayan nan sai malam kuma ya shiga wani sabon darasi shine na wafatin kakansa Abdul Muttalib يتشي وفاة جده عبد المطلب وكفالة عمه أبي طالب إياه يتشي لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين توفي جده عبد المطلب ابن هاشم ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليه واختصه بفضل احترام وتقديس وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق wa yukhasimu min ajli yace wafatin kakansa Abdul Muttalib da kuma irin rainan da babbansa Abu Talib baban Sayyidina Ali dan Abu Talib ya masa yace lokacin da manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama dan shekara takwas to shi ma kakansa Abdul Muttalib sai raye halinsa to amma a wannan lokacin babbansa Abu Talib bai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya tashi mafi alkhairin tashi da kulawa da ɗanɗan uwansa ya ja shi a jika ya haɗa shi da ‘ya'yansa kai ya dinga ma fifita ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi yana kula da shi ɗoriya akan yadda yake fifitawa yake kula ‘ya'yansa na kansa ya zamto cewa ya sa shi ya tsera sa'a to Allah ta'ala da hikimarsa ya bawa a Abu Talib babban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam jinkiri Don har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shekara arba'in amma Abu Talib yana taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karfafarsa yana goyon bayansa yana tallafa masa yana yin fada da duk wanda ya so ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bashi dukkanin kariya ta dukkanin bangarori yan uwa wannan ya nuna maka cewa rayuwa a hannun Allah take in Allah ya ga dama sai ya tafi da mafi kusaci gare ka ya kawo wanda ba shi da wannan kusacin wa'incan da aka tafi da su ɗin amma kuma ya baka kulawa sama da irin kulawar da mahaifa za su yi maka. Ai za mu gama rayu. Allah yana, yana ba su masu kula da su wanda ka ce ai kowa na da ya haife shi iya abin da zai masa To wannan duka yana cin abin da ya kamata mu fahimci cewa rayuwa a hannun Allah take. Don haka, ‘yan uwa masu albarka lokaci ya yi halin nasa, za mu dakata a nan a wani sabon shiri da za mu haɗu ma ambaci darussa da fa'idoji da za mu iya koya daga cikin wannan darasi. Kafin wannan lokaci, ina yi muku sallama irin ta addinin Musulunci, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar ma ɗan ƙara eh,